Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu barkanmu da sake saduwa da ku a cikin taskar taku wacce aka fi sani da taskar al'umma wacce aka kirkire ta domin ku ku al'umma idan har ba ku manta ba muna cikin littafin daren bakin ciki na shahararren marabucin nan fauziya d kuma a wancan makon za mu ce cikin kashi na uku na wannan karatun littafi da muke kawo muku mun tsaya ne a gurin da ƙawayen dijatu suka kawo mata ziyara wato seluba da asabe da nufin su tafi filin gada a yayin da suka tarar da innanta a zakar gida suka gaishe ta daga bisani suka shiga ɗakin su dijetu suka same ta yayin da ta danne kanta da fulo cikin yanayin kunci tana ta sif da hawaye yayin da suka iya hango wannan hawayen da ke ta zuba a idanta ta a cibalbal da ke cikin ɗakin a take ƙawarta Luba ta tambaye ta abin da ke faruwa a take kuma ita kanta dijeti ba ta ɓoye komai ba ta kwashe labari ta gayawa ƙawayenta daga nan sai kowace ta bata shawarar da take gani shine mafita kuma shine mafi a'ala ga rayuwar Dijatu- yayin da Sailuba ta fara da tallata hajar jatau a gurin Dijatu bayan ta kamala ita ma Asafi ta tallata wa Musa hajjarsa a yayin da Dijatu ta su da harara da kusan alamun kin amincewa da dukkan bukatun ƙawayen nata idan ba ku mantawa a nan muka tsaya a cikin kashi na uku na labarin daren bakin ciki daga shahararren marubuciya Fuziya dai suleiman don haka ku gyara zama za mu ɗora a cikin wannan littafi wato a cikin kashi na hudu daga nan taskar al'umma ƙawayenta suka miƙe tsaye suka ce kin ce dj ki tashi ki shirya mu wuce filin gada nan fa dijetu ta daga kai ta kalle su bata ce musu uhun ba hakan yasa ita ma asabe ta ce dijetu da kefa miki ko ba za ki je ba Lijatu ta ɗaga kai cikin hawaye ta kalle su yanzu duk cikin kuncin da nake ciki da wannan halin da nake ciki na yanayin tunanin burina ba zai cika ba domin mahaifina ya tarwatsa min dukkan mafarkina da mafarke-mafarken da na daɗe ina tattali amma cikin haka kuke gani ina da nishaɗi da farin cikin da zan tunkari filin gaɗa a'a kuna iya tafiya ni dai yau kan ba inda zani ina nan to haka za ki zauna ki ci gaba da kukar in ji sai luba eh to wannan babu ruwanki kuna iya tafiya kawai haka dai suna ji suna gani cikin sanyin jiki suka fito suka kyale kawarsu dijetu cikin kuncin rayuwa da damuwa ba su zame ko'ina ba sai filin gada a can ne suka tarar da ƙawayensu suna ta faman gada a dandali ga samari nan kewaye da gurin yayin da suka hango can kefe ne da abokanansa suna tafaman busa taba sigari ana cikin haka suka ta gudanar da wasansu na gada kamar yadda aka saba a bisa al'ada ta wannan ƙauye bayan sun kammala ne sai kowannensu suka fara tunanin tafiya gidajensu yayin da almuru ya kawo kai haka dai kowace ta kama hanya suka fara barin dandalin ita ma haka sai luba da asabetin da dama tare suka zo suka kama hannun juna suka ɗauki hanya tafiya suke suna ta taɗi wato suna gudanar da hiransu cikin nishaɗi da farin ciki ta wani hannun kuma in suka tuno da ƙawarsu dijatu sai kuma su koka su taya ta alhinin halin da ta tsinci kanta sannu a hankali suna tafiya suka zo mararraba wato gurin da za su rabu da juna kowace ta kama hanyar gidansu a daidai gaban ne sai luba ta yi hannun dama yayin da asabe ta yi hannun hagu tafiya suke sannu a hankali kowace ta doshi gidansu tana faman sauri domin kar iyayenta su yi mata fada cikin tafiya take cikin azama da sauri kawai ji ta yi wani ya fito gub ta jikin wata bishiya ya damke ta haka da ta yi tamkar za ta yi wani ihu sai ya toshe mata baki sai wasu mutane su ma suka fito wajen su hudu suka rirrike ta wannan ya toshe mata baki suka yi mata calin-calin suka ɗauke ta ba su zame da sai luba ko ina ba sai bayan wannan bishiyar cikin ciyayi nan da nan fa ta ringa ƙoƙarin kokowa da su amma sun fi ƙarfinta babu tsibi balle da bara, haka dai suka ƙoƙarin haike mata ta yi ƙoƙarin kubatar da kanta amma sun fi ta ƙarfi sai da suka cin mata ƙarshe suka haike mata suka keta mata haddi cikin yanayi mara daɗin misaltuwa suka bar ta jina-jina nan kwance cikin wani hali wanda har sai da ta kai ta da tasuma suka kama gabansu samarin da babu wanda ya san su waye iyayenta kwa suna can hankalinsu ya tashi gaba ɗaya sun rasa abin da ke musu daɗi domin sun san bata saba irin wannan halin ba na kaiwa almuru a waje ga dare ya yi kuma har yanzu ba a ga sai luba ba hankalinsu ya matukar tashi daga nan shi nan dai sai aka baza koma wannan suka yi cikin gari yayin da wasu 'yan uwanta suka yi dandali yayin da wasu suka ceto watakil dole tana gidansu dijatu ko kuma gidansu a safe nan dai aka baza koma aka tafi ana ta faman neman ta dukkan inda aka karaɗe ba a samu sai ba ko labarinta haka dai ciki har dare ya yi aka yi aka yi don a gano inda take amma abin fa ya ci tura aka sanar da gidan mai gari da dukkan wasu bangarori da ya kamata a sanar ko za a ji labarinta amma shiru kake ji wai maye ya ci shirwa haka dai suka haƙura babu yadda suka iya suka yi kwanan baƙin ciki da damuwa da kunci baki ɗaya haka dai suka kwana ga baki ɗaya 'yan wanta ba wanda ya yi baccin kirki ba a tashi ganin sai ba sai bayan an idar da salar asuba yayin da waɗanda suka je masallaci suke dawowa a nan ne dai wani bawan Allah ya gano Sailuba kwance a bayan bishiya a cikin wannan ciyayi nan da nan fa ya yi ƙoƙarin nemo wasu wanda za su taimaka domin a dangana ta da gidansu. haka dai aka ɗauko sai duba aka kawo ta magashiyan yayin da bata san inda ma kanta yake ba aka kawowa yan uwanta sannan kuma aka faɗa musu cikin yanayin da aka ganta nan da nan ba abin da aka ɗauka face salati da salallami da kuma salar da ubangiji haka dai suka ƙara kuntata cikin kunci da damuwa da wannan abin alhini da ya faru da yar tasu wacce aka riga aka yi baikonta wato sailuba haka dai suka kasance cikin wannan yanayi a wannan gida da kuma dukkanin danginsu baki ɗaya. A can ɗaya ɓangaren gidan su Dijatu iyalansa ne suka sa Malam Ayuba a gaba suna faman tambayarsa. Malam wai me ke faruwa ne a garin tun ɗazu nake jin hayaniya cikin damuwa ya fara magana yau ma mun kuma tashi da masifar da ake tunanin talafa. Inna Ablo ta kalle shi cikin tashin hankali tana magana malam ba dai haike wata yarinya aka kuma yi ba tana magana dafa da kirji cikin tsoro malam ayuba ya ci gaba da bayanin cikin damuwa kwarai da gaske yarinyar nan sai luba kawar dijatu aka haikewa cikin dare an ce da ita aka yi wasa a filin gada daren jiya to a gurin dawa dai a hanya ake tunanin azzalumai sun tare ta da asuba aka tarar da ita a kwance a sume gefen hanya daga lami har inna ablu suka ɗauki salati cikin tashin hankali Didatu kuwa ta kasa cin abin da take ci a daidai lokacin da ta ji ana batu akan ƙawarta sai luba ta tafe kirji kwalla ya fara kwaranyo mata kafin ka ce me dijatu sai ta fashe da kuka yayin da sautin aman kukanta ya fantsama tsakar gidan hakan ne ya ja hankalin iyayenta baki ɗaya a lokaci guda iyayen gaba ɗaya sai suka kalle ta yayin da ta nufi cikin ɗaki a guje cikin tashin hankali tana zabga kuka malam ayuba da shauran matan gidan suka ci gaba da tattauna maganar cikin damuwa kasancewar babu wanda ya damu da maganar didatu duk da sun san cewa sailuba luba ce didatu ta kulle kanta cikin ɗaki ta yi kuka mara gwamnati da damuwa tana jin tashin hankalin da bata taba ji ba a cikin rayuwarta da yanzu abin nan da ita fa zai faru kenan domin sai luba da asabe sun biyo mata a kan su tafi filin gadar ta ce ba za ta je ba ashe da abin da zai faru da ita kenan wace irin rayuwa ce wannan ke faruwa a wannan gari namu ta lalata rayuwar 'yan mata kuma abin babu gurin tsira ba ga filin gaɗa ba ba ga hanyar rafi ba ba ga cikin gari ba ta jima cikin wannan yanayi na damuwa ta rasa yadda za ta yi da rayuwarta tana ji a ranta cewa yanzu ƙarshen rayuwarsu da sai luba ta zo ƙarshe kenan wannan tunanin ya saka ta miƙewa da sauri ta yi hanyar fita tsakar gida har lokacin innarta da lami suna ta faman tattauna maganar abin da ya samu sai luba ta tsaya tsat tana kallon su ba wai don tana son jin abin da suke tattaunawa ba sai don ta rasa mai ya kamata ta yi lami ce ta kalli ita ta yi magana cikin fada kin tsaya mana a kai kin wuce bakin madafi ga dumamanki can ki ɗauka ki ci cikin sauri ta amsa to ta wuce ta ɗauki sauran tuwon da aka zuba mata a cikin wani ƙaramin kwano ta koma gefe ta zauna ta zubawa sarautar Allah ido ta kuma sa tuwon a gabanta tana ta faman kallo a lokaci guda kuma tana sakawa tana kuncewa kamar kuma an tsikare ta ko kuma mu ce kamar an tsikara mata allura sai ta miƙe tsaye cikin gaggawa ta nufi gurin da suke aje kayan da suke ɗibar ruwa ta suri bokiti ta nufi hanyar waje dumaman na kifa naga baki ci komai ba lami ta tambaya cikin gadara na ƙoshi ta baiwa lami amsa a gaggauce ta nufi hanyar fita cikin sauri lami ta taɓe baki gami da faɗin lallai yau labarin ƙawarki ya buge ki. Baba Lami ta ƙara cewa amma dai ki sani babu shauran komai da za a ci da rana sai dai idan babanku ya shigo da wani abin. Tana ƙoƙarin fita ƙofa ta ba ta amsa na ƙoshi baba Lami. Lami ta kaɗa kai ai shi kenan ke zali da mari ku zo ga ƙarin abinci a yarkunan ta ƙoshi yaran da ke can gefe suna ta faman wasan su suka nufo gurin kwanan abinci cikin murna domin dama can ba wani ƙoshi suka yi ba bayan da dijetu ta fita kai tsaye gidan su sai Luba ta nufa ta ɗauki bokiti ne da sunan ɗiban ruwa domin ta samu hanyar fita ta ga halin da ƙawarta ke ciki amma ba domin ta ɗauki ruwan ba tun daga nesa ta hango sai luba ɗauke da kaya a kanta tana tafe tana kuka mutane jefi-jefi suna wucewa suna kallon sai luba suna nuna ta suna magana gabanta ya faɗi lallai ta san haka zai faru ta nufe ta da gaggawa cikin tashin hankali tana mata magana sai luba ina za ki je haka tana magana tana kallon yanayin da sai luba ke tafiya cikin tashin hankali da damuwa sai luba ta yi kamar za ta yi magana sai dai kuka ya ci ƙarfinta ya sa ta kasa furta komai sai kawai ta yi gaba abinta tsoro da fargaba suka ƙara kama dijatu ta bi ta cikin gaggawa ta riko hannunta ki daina kuka sai luba ki gaya min inda zaki ce cikin kuka sai luba ta fara magana ban san inda zani ba dijatu da baba da inna sun ce na tafi can sun ce na je wani guri can da nisa hankalin Dijatu ya ƙara tashi abin da ke ɗaga mata hankali kenan duk lokacin da wannan mummunan ɗabi'a ta fyaɗe ta faru a wannan gari ko kuma ga wata yarinya a garin iyayenta da dukkanin danginta sukan yi kokarin ganin cewa sun tilasta yarinyar ta bar wannan ƙauye ga baki ɗaya wato ta nisanta kanta da garin domin cewar su idan na zauna har abada wani dangi ko kuma wasu gidan ba za su auri zuri'ar gidansu ba domin za a dinga fargabar auren duk wani zuri'a da ta fito daga gidan amma idan wacce aka yi wa fyaɗen ta yi nisa da su shi kenan wata rana za a manta da labarinta za kuma a ci gaba da auren 'ya'yan gidan a gare su babban abin kunya ne a yi wa diyarka fyaɗe kuma ka ci gaba da zama da ita sannan duk garin babu wanda zai yadda ɗansa ko kuma wani nasa ya aure ta ko da an saka rana ana gobe ɗaurin aure ne kuwa hawaye ya zubo da idanun dijatu har lokacin tana riƙe da hannun sailuba ta ce ki zo mu koma gida zan yi ina da babu magana watakila za su barki ki zauna tare da su ba za su yarda ba tun safiyar da aka gano komai suke kuka suna faɗin na tona musu asiri tun asuba yayyan babana suka fara maganar dole a san inda zan tafi kin san gidanmu gidan gandu ne sun ce idan ina tare da su shikenan ba za a ƙara auren zuriyarsu ba har abadan abadan a nan za mu tsaya a cikin kashi na hudu na wannan labarin sai mun haɗu a cikin kashi na biyar